او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين ko kuma ta kafa hujja da ƙaddara ta ce, Da a ce Allah ya datar da ni ga shari'a da na zama cikin masu tsoronsa, ina kamanta umarninsa ina nisantar haninsa.